Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum jama'a. Baba ya ko makeri ne da labaran duniya. kasar misira ta kai harin martani a kan 'yan ƙungiyar isis a inda suke horar da mayakansu a kasar libya game da harin da wasu 'yan bindiga suka kai ga mabiyan addinin krista a ranar juma'a wanda ya kashe mutane da dama shugaba abdul fatah al-sisi ne ya bada sanarwar na wannan martani da aka kai a wani jawabi da yi akan talbijin kasar sa'o'i kalilan bayan wasu 'yan bindiga da suka rufe huskokinsu suka kai wa wata motar ba dauke da mabiya addinin kristan da suke kan hanyar su zuwa wurin bauta hari jami'an misira suka ce akalla mutane 28 suka mutu a harin da 'yan ta'addan suka kai ya ce an kai martani akan wannan hari mai zafin gaske a cewar shugaba al-sisi inda aka auna wurin horar da mayakansu a ƙasar libya ya ƙara da cewar misira ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wurin mayar da martani akan 'yan ta'adda ko a ina suka jami'an sojin ƙasar sun ce mutane da suka kai harin suna da alaƙa da sansanin da aka auna a libya waɗanda ake ganin mabobi ne na ƙungiyar 'yan ta'addan isis canjin yanayi yana cikin manyan abubuwa da suka haifar da husuma tsakanin ƙasashe da taron kolin manyan ƙasashe masu arzikin masana'antu ta g7 da aka gudanar a jiya juma'a a birnin celsi ya mai da hankali inda wato ƙasar amurka da birtaniya suka fito ƙarara suka musanta cewa babu wani babban saɓani game da wannan batun. Firaministan Birtaniya Theresa May ta shaida wa manema labarai cewar shugabannin sun yi tattaunawa mai ma'ana akan canjin yanayi. Ta kuma ƙara da cewa babu wani shakku da aka samu a tattaunawar da ta haɗa da shugaban Amurka Donald Trump da kuma muhimmancin wannan batun. Shugaba Trump da zai amfani da abubuwa da ya fahimci daga wannan tattaunawa da shugabannin suke yi wurin yanke shawara akan ko yalla amurka za ta aiwatar da aniyarta na shirin yanke iskar gas mai guba wanda aka kulla karkashin shirin yanayi ko kuma yarjejeniya a paris a shekaru biyu da suka shuɗe a cewar mai ba shugaban shawara akan tattalin arziki gary cohn jami'an gwamnatin amurka sun ce shugaba trump da yake magana a lokacin yakin neman zaɓensa a bara game da dumamar yanayi da bil'adama ya janyo cewar jabu ne zai jira har sai taron kolin ya kare kafin wato ya yanke shawara akan wannan batun waɗannan labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc wakilin majalisar ɗinkin duniya mai sulhu tsakanin isra'ila da falasɗinu ya yi kashedi jiya juma'a cewar zirin gaza na gab da fadawa cikin wani tashin hankali ya ce ina kashedi ga kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya ɗau matakin gaggawa wurin dakile yaduwan wannan tashin hankali da ke kunno kai tun kafin ya wuce gona da iri wanda sakamakonsa zai cutar da falastinu da ma isra'ilan kanta a cikin wani faifan bidiyo da ya fitar ya ce zazzafar takaddama a cikin jam'iyyar falastinawa tsakanin fatah da hamas yana ƙara munana ƙalubalolin kayan bukata a gaza wanda hamas ne ke gudanarwa zirin gaza na fama da tsananin rashin wutan lantarki a cewarsa isra'ila ta rage ba da wutar lantarki ga gaza awa hudu a kowace rana ta allah bayan hukumar falisdinawa ta faɗa a cikin watan afrilu cewar ba za ta biya kuɗin wutar ba hukumomi na falasdino sun rage ba da wuta a zirin gaza don su raunana wato abokan abokan gaban nasu kenan hamas wanda suka, kwace wannan yanki shekaru goma da suka shuɗe hukumomi a sudan ta kudu sun sako wani ɗan jarida shekaran jiya alhamis da aka tsare shi a ranar 22 ga watan agustan shekarar 2014 ba tare da yi masa shari'a ba ma'aikatar hukumar ma'aikatan hukumar tsaron ƙasar ne su ne suka kama george livio da yake yi wa ma'aikatar yake yi wa gidan rediyon Miraya FM mai samun tallafi daga Majalisar Ɗinkin Duniya kuma aka tsare shi a wani wuri da ba a sani ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ba ta yi garajin bayyana dalilin da ya sa aka sako Livio ba, ko da yake ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta kudu ta daɗe tana nema a sako shi da wasu ma'aikata na rediyon da aka kama su a cikin shekarar 2014 ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bala'adama da dama ne ciki har da ƙungiyar amnesty international suka shigar da ƙara ga shugaba salva kiir da asako livio Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani. An sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Cututtukan da suke kashe yara ƙanƙana ga layinsu, rigakafinsu a kyauta ne, sai dai ka tura iyalinka mafi kusanci da kai. To da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na ɗaya da na biyu za su yi magana akan mahimmancin zuwa awo ga mace mai juna biyu da kuma alfanun haihuwa asibiti ga uwa da kuma jaririn da za a haifa. Rahotonmu na uku zai magana a kan tazarar iyali da alfanunsa ga lafiyar mace da ɗan da take shayarwa da ma tattalin arzikin iyali baki ɗaya. Rahotonmu na hudu zai mana bayani yadda cutar kuturta ta sake bulla a jihar Bauchi duk da ƙoƙarin hukumar nan mai yaƙi da cutar kuturta, cutar sida, malaria da kuma tarin fuka wato bakatma ke yi. Baya ga waɗannan rahotannin. za mu kawo maku ƙarshen bayanin da Dr. Amina Bature ta yi wa mata a kan cutar sankarau a wajen taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe ta ƙasa Amurka wato USAID suka gudanar kwanakin baya a asibitin ƙwararru na Ahmad Sani Yariman Bakura da ke garin Gusau. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. domin ƙara kiyaye lafiyar uwa da ɗanta yayin goyon ciki da haihuwa ya sanya a kodayaushe masana harkar kiwon lafiya ke ƙara jaddada mahimmancin zuwa awo a asibiti yayin da mace ta fahimci ta samu juna biyu. Halimatu Abdullahi na ɗauke da rahoto daga dutsen jihar Jigawa. Muhimmancin zuwa awo ga mace mai juna biyu wani abu ne mai matuƙar amfani a gare ta. Wurin haihuwa lafiya gami da kula da lafiyarta da ta abin da za ta haifa. domin ta wannan hanya akan yi saurin gano wasu larurori da ke tattare da ita kafin lokacin haihuwa kamar yadda na zanta da wata mace mai juna biyu a asibitin kwararru na Rashid Shakoni. Dalili na na zuwa awo shine saboda lafiyata da na ɗan da zan haifa. Ina gida a zaune ban san me ya faru ba. Da ba lafiya a ciki kai ba lafiya mu rinka kokartawa akalla kafin mu sauki mu zo mu ga likita ya duba mu kuma mu yi kokari mu sha magungunan da aka bamu kenan kina ganin muhimmancin shan magani a wurin mai ciki da zuwa asibiti gaskiya kam alhamdulillah dan kafin in fara zuwa ban rabo da yan kasala dan amai amma yanzu da na fara shan magunguna na mun gode Allah shi ke ba da lafiya ba magani ba amma shan shi dai yana da amfani hajiya raliya wadda ita ce shugabar sashin kula da masu juna biyu a asibitin na Rashid Shakoni ta ce a yanzu kullum ta Allah ana ƙara samun ci gaba wurin matan masu zuwa awo. To a gaskiya kan yanzu an samu ci gaba ba kaɗan saboda a da ɗin kinga ba su san muhimmancin awo ba. To amma yanzu da yake kinga ana bin su zuwa ƙauyuka ana fahimtar da su to za ki ga mace ma za ta zo da kanta. Kuma a wajen awon nan dama za a gaya musu idan sun samu matsala haka idan ko da ba a ji motsi ba ne ba sai an zauna kafin ma zuwa wannan lokacin ba. Duk ɗan matsala kaɗan aka samu kawai sai a yi hanzarta a taho asibiti. To a nan ne za a iya tantancewa a yi maganin abin da wuri. To shi yasa a gaskiya yanzu an samu cigaba sai fiye da da yaya kuma maganar zuwa asibiti haihuwa bayan awa E, to gaskiya shi ma da din sai kiga su ce wai ai da zuwa asibiti yawan kwanciya nan da ake yi idan za a haihu kin san su a gida idan za a haihu a tsugunne suke haihuwa mm. to sai kuma kiga mu a asibiti wacce za ta kwanta ne ba sai ta wannan tsugunau din nan ba to amma da yake suna zuwa awon yanzu an samu ci gaba ana gaggaya musu irin amfanin wannan kwanciyar nan da ake lokacin haihuwa to shi sa ai ba a san matsalolin da ake samu a daɗin na yanzu gaskiya ba a samun shi yanzu saboda sanaga sun san amfanin awon da irin kwanciyar da za a yi idan mace za ta hayo kenan suna zuwa asibitin ba kamar da ba mm, suna zuwa gaskiya sosai kam metro ya kenan daga asibitin kwararru na rashid shakona daga birnin dutse halimata abdullahi sashen hausa na muryar amurka daga jigawa a najeriya A jihar Nejama da ke arewacin Najeriya shugabanni da jami'an kiwon lafiya a matakai daban-daban na ci gaba da faɗakarwa game da mahimmancin ziyartar asibiti ga mata masu juna biyu domin duba lafiyarsu da jariran da suke ɗauke da su. Mustapha Nasiru Batsari na da rahoto. A nan jihar Niger dai bayanai sun nuna cewa an fi samun karancin halartar mata masu zuwa asibiti awon ciki da kuma lokacin haihuwar a yankunan karkara na jihar. al'amarin da ke haddasa matsaloli a lokacin haihuwar. Akan haka ne ma shugaban karamar hukumar Mariga mai iyaka da jihar Kebbi da Zamfara Abdulmalik Sarkin Daji ya ce sun ɗauki mataki na shawo kan al'amarin a wannan lokaci. To da muka zo mun ɗauki lokaci tare da ita Director Health don ta sanar da ni menene ainihin matsalan wannan wuraren. Na farko akwai matsalan ma'aikata. Muna da karancin ma'aikatan da za su kula da wannan asibitayya. Na biyu akwai karancin asibiti tayyan su karan kansu na uku kuma rashin malaman asibitin da sauransu ya sa 'yan ƙauyen suna tunanin ma ko an ji asibitin shirme ne to da muka ga haka sai muka yi kokari muka dauki ad hoc staff waɗanda suka yi karatun kamar health haka don su tallafa mu waɗannan asibitin wajen raya su sannan kuma muka dauki wasu muna ba su ihsani don su zagaya suna sanar da su mutanen al'umman cewa to yanzu asibitan nan an farfado da su idan ma kin zo za a duba ki kyauta za a baki magunguna kyauta don mu jawo hankalin su da su mai da hankali ga asibitayya hakan kuma ya bamu nasara sosai sosai don yanzu kusan ko da yaushe in ka je asibitayyan mu zaka ga mata suna zuwa kai da kai ana duba su ana kula da su ana ba su shawarwari ana kuma ba su magunguna bakin abin da ya sawaka. Daraktan kula da sashen bincike da tsare-tsare na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Hajiya Jummai Idris Muhammad ta ce bisa la'akari da mahimmancin kula da matan ya zama tilas kowa ma ya sanya hannu domin taimaka masu ba sai gwamnati ba kaɗai kamar yadda ta yi ƙarin bayani. So su manyan nan ya kamata su taimaka musu da kayan haihuwa kamar su pad kamar su wasu magunguna da muke nema na cituwansu a lokacin haihuwa banda wannan a neman musu kaman babur amalanke ko irin su ambulance haka da ma in abu ya faru a karkaran za a ɗauke su da sauri a kai su inda ya kamata a ceci ransu waɗannan abubuwan abun lada ne in kai yau ba kullum za ka dinga yi ba za ka yi shekara uku biyu kafin ka ƙara yi duk wanda Allah ya horewa wallahi suka yi sadakan nan sadakacin jari ne mu ba mu yi other people na yi. Hajiya Jummai Idris Muhammad, darakta a sashen bincike da kuma tsare-tsare na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A jihar Maraɗin Jamhuriyar Nijar ma likitoci ne suka yi ƙoƙarin tsara ziyartar unguwa-unguwa domin faɗakarwa kan tsarin tazarar iyali, in ji wakilinmu Shu'aibu Mani. tabbatar da ƙoshin lafiyar iyali na abin da ake kawo kwanciyar hankali a cikin gida kowane lokaci cin wannan buri da likitoci suka sa bi unguwa-unguwa domin tsara kamfe na ba labari da ba da ƙwayoyin saka hutu tsakanin aifuwa da waccan ko kuma in ce tsarin iyali kyauta ruwan allah ga mata malam musa alhaji Jami'un waye kai da ke asibitin sabon gari ya ba da hujjoji jawo hankalin mutane musamman mata bisa kan daukan magani na tsarin iyali to shi kuma wanga magani na tsarin iyali sai mata suna so su tsari ne na tsarin iyali ba an ce hana haihuwa ba amma sa sarari tsakanin haihuwa abin da yasa ake yin shi an ga kama kasan musamman maraɗi na rago ba mu ci gaba ba su kan wannan tsarin ana yin shi ne saboda a samu lahiya bisa kan uwa da ɗanta saboda ɗaya mulmushi ita kuma uwa ta samu ta huta kayan allah ba su dama su samu wani juna biyu kuma sa shi famu za ta diba ta ga maganin da ya dace da kowace mace gurin da ake so a cimma ana so mutane su gane umarnin tsarin iyali ana ba da maganin kyauta ne kuma tsarin iyali ba dole ba ne sai in uwa da mai gidanta ta yi shawara sai su je su ɗauka. Hakan abu ne mai matukar tasiri da ya dace ma'aurata su darata domin magance waɗansu matsaloli da ke iya afkuwa ga uwa ya zuwa ɗanta. Musa Ɗanladi na mai kira kamar haka. akwai inda ana yi karkara musamman ma da roma da gidan ji da age can ma ana yi kiran da muke duka ungoyin da ake mata su hito da fifi su je su tambayi sai samu fahimta abun suka samu fahimta abin kuma idan suna bukata za a basu kuma shi wannan magani kyauta ne za a bada shi kenan kiran da muke ga jama'a ka aiwata ta ba a je dai a samu labari a samu waye kai bisa kan haka nan kuma inda halin daukai a bada. Shu'aibu Mani murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar. A gaida Shu'aibu Mani daga Maradin jamhuriyar Nijar. Duk da dadewa da aka yi ba a samu bullar cutar kuturta ba a Najeriya. da kuma irin hubbasar da hukumar nan mai yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro cutar sida tarin fuka da kuturta ta jihar Bauchi wato Bakatma ke yi ya zuwa yanzu dai cutar kuturta ta sake bulla a jihar ta bauchi in ji wakiliyarmu amina abdullahi girbo an samu bullar cutar kuturta a ƙauyen kuturun kuka da ke gundumar mai ari da yake bayani wakilin mai garin kuturun kuka ibrahim muhammad jauro ya yi bayani yadda suka fara ganin bullar cutar an kai yaro yara asibiti daga nan aka ce ciwon kuturta ne shine baban wannan yaron sai ya ce akwai wani yaro a gida yayan wannan yaron shi ma yana fama da wannan ciwon irin na wannan yaron in dai har matsalan kuturta ne sai a je a duba wannan yaron shine masu kula da lafiya suka ce ya je ya zo da wannan yaron bayan sati daya ya hada su duka a zo da su to bayan an zo an ɗauki wannan shi yaron an kai shi ba bayara kenan to da aka kai shi bayan haka sai suka biyo masu kula da lafiya su zo su duba yanayin mutanen mutanenmu na wannan ƙauyen kuturun kuka a ga mu to shine da aka zo ganin mu sai aka samu ƙarin mutum takwas wanda suke da ɗan ɗigon wannan ciwon kuturta alamun wannan kuturtan to da suka faɗa mana shine abun ya bamu tsoro kuma muke ta godiya wa Allah da ya taimake mu masu kula da lafiyan nan a sanadiyan wannan ciwon har aka ganshi har aka biyo aka zo aka tabbatar da an samu ƙarin mutum takwas sai ya zama na goma shine daga baya kuma muna jin haka har muka ga takarda an aiko mana akan za a sake zuwa a ƙara tabbatar mana da an binciki jama'an mu maza da mata yara da yan mata dai duka gaba daya to shine kuma gashi Allah ya kawo ku mu anan lalle kin taimake mu da kika kawo wannan bayanin kuma zan baki amsa daidai kamar yadda na sani saboda ni ina da mota kuma ina dan jan masu mara lafiya muna da matsalan asibiti fiye da yadda ake tsammani ba mu da asibiti ba mu da masu kulawa da mu kwata kwata mu musamman ana inganci akan awon sai wahala ta samu an gama sai haifu ya gagara wanda zai kula da mu kasa da kilomita hamsin alkalari ne daga nan kilomita hamsin ne wanda za mu kai mata tana nishi to awo mu talakawa ne muna fama ba lalle bane kullum mutum ya biya wa matansa mota su je awo har kilomita hamsin a kowane wata shine ya gagare mu mun san mahimmancin awon amma ya mana dan zurfi ya sa ba samu mun kai mutum dubu ɗaya da ɗari takwas ko kuma dubu biyu zai. Ibrahim Muhammad Jauro wakilin Jauron kuturun kuka kenan. da yake bayani shugaban bakatma dr mansur mustapha dada turun kuka mun ga yawan eh, mun samu goma daga cikin ɗari da hudu a shekarar dubu biyu da goma sha shida mun samu masu kuturta a fadin jihar bauchi ɗari da hudu to goma daga cikinsu sun fito ne daga nan garin kuturun kuka ya fara ne yadda mutum biyu suka je asibiti daga nan da aka bi sawu sai aka ƙara fitar da mutum takwas sai aka samu mutum goma to shine a wannan shekara ta 2017 muka ce eh, duk yadda aka samu mutum goma a cikin al'umman da kusan ba su wuce dubu biyu ba akwai wasu wanda ba a gano su ba shine muka shirya wannan shiri na musamman mu ga yadda za mu zo garin kutulun kuka don saboda yake suna alaka da sauran ƙauyukan da suke tsakaninsu muka ce to ba za mu tsaya iya kutulun kukan ba za mu hada da kauyukan da suke tsakani a ga yadda za a tantance so yanzu abin da muke a nan garin da kuma wanda za mu yi a sauran garuruwa zuwa gobe shine za mu tantance jama'a maza da mata yara da manya a ga ko za a iya fito da masu cutar kuturta kuma don mu karawa aikin inganci kara da wasu ayyuka guda uku wanda suke tari fiye da sati biyu suke fidda kaki da jini da ramewa su ma ana ɗaukan kakinsu za a je a yi gwaji saboda alama ce ta cutar tarin fuka dan ana kuma gwajin zazzabin cizon sauro a nan take shi idan mutum yana da shi za a rubuta masa magani ya sha akwai kuma gwaji na hiv idan har mutum yana da shi shi ma za a tura shi asibiti yadda zai samu dr mansur mustapha da da shugaban bakatuma kenan amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a najeriya a gaida amina abdullahi girbo Yanzu kuma sai jihar Zamfara wajen taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe ta ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar kwanakin baya a asibitin ƙwararru na Ahmad Sani Riman Bakura da ke garin Gusau. Yau, Dr. Amina Bature za ta ƙarƙare bayanan da take yi wa mata akan cutar sankarau daga bisani kuma za ta yi wa taron matan tambayoyi. Ah, bayani ya ƙarshe shi ne ah, wannan cuta tana da illa. so idan ba ku son wannan illolin su zo misalin illolin za ga yaro ya tashi da sajewar jiki baya iya tafiya hannu ya rike kafa ta rike ko kuma baya gani ko kuma baya ji kin ga an samu matsala ko kuma a ɗauki yaro ka kai shi makaranta bai iya kokari a karatu saboda kwakwalwar ta taɓa shi yasa muke son mutum ya kiyaye kawa sai ciwo ya auku ba wani ko tafiya bai yi don jijiyoyin kafan nasa da sun samu illa so a hakan zan kawo ƙarshen bayani na allah ya sa kun fahimta a zan tambaye ku tambaya uku duk wadda ta samu ansan bayanin da na yi za a bata kyauta a farko tambaya ta farko menene ciwon sankaran sunana isha muktar yan dutu sankarau ciwo ne da ke faruwa sanadiyar zafi sannan kuma idan mutum ya kamu da shi ana buƙatar ya yi gaggawa zuwa asibiti kuma akwai alamomin zazzabin eh, sankarau akwai alama ta farko mutum in ya ji ciwon kai ko riƙewar wuya ko riƙewar ƙafa duk yana daga cikin alamomin. eh to ta yi kokari ta dai gane bayanin menene ciwon sankarau amma ba ta bayanin da daidai ba yadda nake son shi akwai wanda zai iya jarabawa na na fatima lawal muhammad ciwon sankarau yana faruwa ne ta sanadiyar kwakwalwa da lakka haka ne ciwon sankarau yana shafan kwakwalwa da tambaya ta biyu me ke kawo ciwon sankarau rukayya <laughs> biyu abin da yake kawo ciwon dan sankarau akwai a akwai ba akwai ta sannan akwai taruwa idan ka an taru a cikin jama'a mutum ya yi tari kana iya samun ciwon dan sankarau ko kuma a taruwa a makaranta idan kana cikinsu wani ya yi tari ko a cikin ɗaki idan kana cikin ɗaki zafi ya yi yawa za ka iya kamuwa da ciwon ɗan sankaro malama kin yi kokari amma maganan ba da ca waɗannan ƙwayoyin cutar da ke kawo shi ne kin gane amma maganan eh, zafi da ɗaki da tari kin yi daidai wannan bayani tambaya ta uku bayanai ne alamomi eh, ciwon sankara guda biyar nake so Sunana Rukayya Sani. Alamomin ciwon sankarau shine akwai ciwon kai mai tsanani da ciwon miya da zazzabi mai zafi da kuma irin kuraje su dan fara fito ma mutum haka da kuma kuraje su dan fara fito ma mutum a jikin shi ƙanana malama kin yi kokari. Dr. Amina Bature kenan take yi wa taron mata tambayoyi akan bayanan da ta gabatar masu akan cutar sankarau. A wajen taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe ta ƙasar Amurka wato USAID da suka gudanar kwanakin baya a asibitin ƙwararru na Ahmad Sani Riman Bakura da ke garin Gusau, hedkwatar jihar Zamfara. Ibrahim Alfa Ahmad gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. a nan suna mun yi rekodin din case na fiyade sun fi ɗari wadansu in kaji kamar kayi kwalla muna da 'yan majalisun jiha guda arba'in babu mace ko ɗaya muna da ciyamomin ƙananan hukumomi fiye da arba'in babu mace ko ɗaya muna da 'yan majalisun tarayya guda 24 babu mace ko ɗaya ga gwamna ga mataimaki duka ba mace akwai haƙƙi na mutum idan ba za ka iya aure ba idan ba ka da halin aure ba ka da halin riƙe mata ka bata inda za ta zauna ka bata abincin da za ta ci ka bata tufa ka bata makwanci to idan ba ka da wannan kada ka yi aure in ka mare ni daidai ne in mare ka tun da dai an ce in ka ɗauki rai ma a ɗauki ranka ka ɗauki ido a ɗauki naka ka ɗauki haƙori a ɗauki naka don me in kai mari ba za a rama ba auren nan a hannun maza yake idan har za su mana horo mu rama irin horon da muka musu ba ma mu kai kara a gaya musu a jakunan su su gyara ba kaga ba lallai ne su rike mu ba abin da muka gani a zahirance abin tausayi ne babu makaranta ko ɗaya wadda za a ce ɗalibai na zuwa suka daddanne min na da hannuna sai na ji ɗayan shi kuma yana cire min wandona mm. sai suka yi lalata da ni mun samu bayanai waɗanda suka ɗaga mana hankali daga yaro na cewar ga wasu abubuwa suna faruwa marasa daɗi. Ai ba shi kaɗai aka yi wa ba akwai mamonitan da aka yi mai. Ku kasance tare da shirin domin iyali kowace alhamis da karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe biyar agogon Ghana. Jama'a tambaya ni ke da. un waɗi ko ka un waɗi. In yi shuru ko in yi magana. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.